sanda muka ce a dawo wa Allah shi ne maslaha ba zanga-zanga ce maslaha ba 'yan siyasa sun tunzura matasa a cikin wannan ƙasa sun ce musu ai kudi aka ɗauka aka ba malaman nan ƙarya nake ba sharrin da ba su yi ba aka ce an ba mu miliyan goma sha shida shida ka ji ɗan matsiya ciya yanzu kai ka kalli ido na kalli ido na da kyau na yi kama da wanda za a siya da miliyan goma sha shida kuma da yake makarancin ma dan ƙauye ne wai shugaban ƙasa tunubu shi ya turo mana kuɗin daga akawun ɗin shi ko ce ya mana local gama zai tura ma kuɗi daga akawun ɗin shi balle shugaban ƙasa direct from his account to our account to ya kai ka samo telar kaga a cikin wayar mai girma shugaban kasa kenan ka je ka bude kaga telar haka dauko ta ka yada wa duniya bankunan da aka ce ana aka tura kudin suka dau lambar suka saka babu lambar da ma akwai ta a bankin wannan wani ne kawai sai ya cimma burin sai ya zai bata wa malamai suna aka nuna wani katafaren gida a california bakin teku aka ce wannan gidan malam kabiru gombe ne ƙarya nake mai yin wannan sharri ya san ƙarya yake yi amma me ya taget ɗinsa ya zai ɓata wa malamai suna daga nan za ka gane 'yan siyasa ne suka shirya me yasa malamai sun riƙe musu maƙogwaro? da ɗan siyasa zai ci karansa ba babbaka yanzu mutane suna sauraron malamansu idan malamai suka ce musu ku haska ku bi nan za su bi to ya za su su ɓata malamai ya zama ba sauran mai daraja da zai faɗa a a ƙasar wannan zai ba su dama su ci karansu babu babbaka babu wanda zai ce me kuka ci ku goge bakinku wannan ya jawo aka yi ta wayannan sharance-sharance har da hoton atisaye namu na agaji da muke na nan jihar Kebbi mun yi atisayen agaji na shekara shekara nan Kebbi ko ba mu ba 2014 atisaye da muka fito da su shugaba cikin t-shirt da su Dr. Alhassan Sa'id Adam Jones Allah ya gafarta masa da su mai gida giro da sauransu wai sai aka ɗauko wata aka ce to kun ga Kabiru Gombe da Abdullahi Balalo zamanin Goodluck sanda suka jagoranci zanga-zanga a wa gulo zanga-zanga amma munafukai yanzu da aka ba su kuɗi sun zo sun ce zanga-zanga ba kyau wanda bai sani bai na dubawa ce ii to biri ya yi kama da mutum ba biri ne ya kama da mutum ba kai ne kai kama da biri to ku saurara abubuwan da aka ce in an yi zanga-zangar za a samu an samu ku faɗa min wace riba ce ƙwara ɗaya aka samu an janye an dawo da tallafin man fetur an dawo da na wuta masara da shinkafa sun sauka kayan masarufi sun sauka dala ta faɗi ko ta ƙara tashi kidnappers sun daina yanzu muke ganin muke magana wasu ma da aka sunguma na'am muna farin ciki da abin da yake faruwa jama'a na cikin musiba ai mu ma cikin jama'ar muke kana jin wannan musifar akwai wanda bata shafa ba kaddara kabiru gombe da alarama ahmad suleiman suna da abinci a gidansu mu da ƴan uwa duk masu kuɗi ne mu da dangi duk mawadata ne mu da sirkai duk mawadata ne bamu da almajirai da ɗalibai duk mawadata ne bamu da 'yan inzala dukan ku masu kuɗi ne mawadata ne wace riba ce zan samu don ina da abinci amma kuma al'umma tana cikin musiba wace riba za mu samu dukkanmu muna baƙin ciki da abin da ke faruwa kuma ba mu goyi baya ba kuma dukkanmu waɗannan buƙatu da suka shafe ku sun shafe mu mun san wahalar da muke sha mu sha mai mu tafi wajen da'awa mun san nawa muke biyan tiket na jirgin sama a da yanzu idan za mu tafi da'awa inda sai da jirgi za a je hanya ba ta biyuwa mun san nawa ake biya har yanzu mun sani ƴaƴanmu da ke makaranta muke biyan kuɗin makaranta saboda lalacewar lamurra mun san yadda kuɗin makaranta suka ninninka cefa ne mun san yadda muke cin bakar wahala idan za mu yi dukkan babu abin da muke so kamar Allah ya yi wannan musibar amma da gangan ya kamata ko mu ƙara wa al'umma bala'i akan bala'in da ake ciki wani zai ce maka to menene zai faru idan an ce ma ƙasa ta wargaje ko ayi kaza ayi kaza to yanzu wace musifa ce ba a ciki wallahi baka san musifa ba Allah kar ya kawo musifa kar ya gwada maka ita duk bala'in da ake ciki a halin yanzu yana da sauƙin gaske akan bala'in da muka hango Allah ya muku albarka yan izala da sauran matasan Najeriya da suka saurari malamai ba su fito ba waɗanda suka fito ba su wuce ɗaya bisa uku na matasan ba da duka ba su saurari malamai ba an fito gaba ɗaya da yanzu Najeriya ma babu ita da babu ita wannan wa'azin da muke yi da ba mu isa mu gwada yin shi ba da watakila kana bodan Nijar yanzu magana da ake kana so ka tsallaka sun kulle sun ce ba sai da ka tsallaka ba da yanzu wata ba bata san inda mijinta yake a duniya ba mijin bai san inda matar take ba da yanzu yaya ba san inda iyayensu suke ba iyayen ba san inda yaya suke ba da yanzu kowa na iya shiga gidanka saboda ƙasa ta zama babu doka a yi wa matarka fyaɗe a yi abin da aka ga dama kamar yadda muka ga ya faru a sauran ƙasashe na'am arziki mu aqida mu ta farko shine a wajen Allah yake a wajen wa yake wannan ita ce aqidan mu ta farko arzikin gaba daya hannun wa yake a hannun Allah madaukin sarki yake ba ni na faɗa ba Allah madaukin sarki ya ce wa ma min batin fil ardi wa ma min batin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum في كتاب مبين وتعالى الله يتي وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم يوا. وهو السميع العليم الله بارك يزرك وما بكم من نعمة فمن الله من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون الله يا الله يبسط الرزق لمن يشاء بعباده ويقدر من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم يا كوباي الله كجي tsoron Allah ayoyin da adaran ma ya karanta mana daga Gombe na zo da su ko a ƙur'ani mai girma suke ku saurara ku ji maganar Allah ku saurara ku ji maganar Allah Allah ya ce wa ma dabbatin babu wata halitta Allah da ke rarrafe a kan ƙasa tun daga mutum agwagwa akuya tinkiya sa raƙumi tururuwa kyankyaso zirnaƙo cinnaka sauro zakara hankaka balbela babu wata halitta cikin halittun Allah Allah ce illa alallahi rizquha face arzikinta yana wajen Allah in ji Allah abincinta yana wajen wa wannan ita ce aƙidar mu ta farko kamin mu duba wane ne ya jawo mana sai mun fara duba wane ne asalin wanda harkar gaba ɗaya take hannunsa shi ne ba shi ne Allah maɗaukaki sai. Allah ya ce wa ya alama mustaƙarra hawa musauda'a. duk wata halitta ta Allah da ka sani Allah ya santa sanda take cikin tsatsan uban kamin ma a halicce ta ya santa sanda uban ya jima'i da uwar ya sa mane a mahaifarta take cikin mahaifar uwar kamin ta zo duniya Allah ya santa sanda take rayuwa take yawo akan ƙasa Allah ya santa sanda za ta mutu a kai ta makabarta a binne ta nan ma Allah ya santa shine wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya ce kullum arzikin kowa da ka sani a duniya abinda za ka samu da abinda za ka ci da da <laughs> Allah ya ce fi kitabin mubin duk suna rubuce a lauhul mahfuz wallahi ba a hannun tinubu suke ba wallahi ba a hannun gwamnan kebe suke ba ba a hannun gwamnan gombe suke ba a hannun waye a hannun Allah maɗaukin sarki suke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo fassara mana aya ta biyu da Allah ya ce wa ka'ayyin min dabbatin akwai da yawa daga cikin halittun Allah masu rarrafe a bayan ƙasa Allah ya ce la ta hamilu rizqaha da za a ce sai ta je ta yi noma sannan ta ci abinci sai dai yunwa ta kashe ta da za a ce sai ta yi kiwo ta ci abinci sai dai yunwa ta kashe ta da za a ce sai ta zama kafinta ta ci abinci sai dai yunwa ta kashe ta da za a ce sai ta zama tela sai dai yunwa ta kashe ta da za ta ce sai ta zama ma'aikaciyar gwamnati da wannan halittar sai dai ta mutu da za a ce sai ta zama yar dako sai dai ta mutu da za a ce mata sai ta je kasuwa ta yi buge-buge sai dai ta mutu la ta hamilu rizqaha amma Allah ya ce Allahu ya yarzuquha amma Allah yana ciyar da ita wa yake ciyar da ita Allah yana ciyar da ita in ji Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda a ce za ku dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara ga Allah da Allah ya ciyar da ku kamar yadda yake ciyar da tsuntsu tsuntsu wa ke ciyar da tsuntsu zan tambaye ku tsakaninku da Allah mutanen jega akwai tsuntsu ciya na local gaman. akwai tsuntsu a baiza akwai tsuntsu komishina? akwai tsuntsu darakta akwai tsuntsu famanin sakatare akwai tsuntsu gwamna akwai tsuntsu sanata akwai dan majalisar wakilai akwai tsuntsu dan majalisar samari oh ko kansila babu tsuntsu to ga tambaya akwai tsuntsu ma'aikacin gwamnati wanda yake level 7 ko level 8 na'am kasuwar jega akwai shagon da tsuntsu ya bude duk shagunan nan babu babu babu shagon tsuntsu tsakanin ku da Allah akwai tsuntsu kafinta akwai tsuntsu tela ban gane ba akwai tsuntsu baduku akwai shushaira me ya tara tsuntsu akwai tsuntsu da yake da akawun a facebook akwai mai akawun a gt eh to watakila yan eh, izala ne akwai tsuntsu mai akawun a jaiz akwai mai akawun a tajiban o oh, ba tsuntsu da ke da akawun akwai tsuntsu da yake da rumbu da yake tara abinda zai ci shekara duk tsuntsu bai da wannan shine ma'anar la tahmilu rizqaha ka taba ganin tsuntsun da yunwa ta kashe a sai dai ta kashe ka amma ba tsuntsu ba shine ma'anar la tahmilu rizqaha ya tsuntsu yake rayuwa Allah annabi ya ce ku saurara ku je da tsuntsu ke rayuwa tagadu kimasan tsuntsu zai tashi da safe yana jin yunwa cikin shi a bai da shago bai da ofis bai da workshop bai da kudi a banki bai da rumbu a gashi ya tashi da yunwa kawai zai tashi ne fita a falalar Allah wata ruhu bi dana da maraice in zai dawo gida zai dawo cikinsa ya cika har ma ya yi wata yar ajiya kusa da makogoro wacce zai riga ɗan zakulo ta yana ɗan ƙara tattaunawa kamin gari ya waye eh ko yana da ɗaya sama shi. Allah ya ce da za ku dogara ga Allah yadda ya kamata a dogara ga Allah wallahi in ji annabi da Allah zai ciyar da ku to kai ba ma guje ba kama yadda da maganar manzan ba ba kama yadda da maganar Allah ba sai magana ka ce ka ji malaman nan komi su kawo maka magana Allah komi su kawo maka magana annabi wai da ita za a danne ka to mu ba za mu dannu ba ka Allah ya sa ka dannu kabari zai danne ka in aya ba ta danne ka ba ba ka fi karfin aya da hadisi su danne ka ba to ka fi karfin itacen kabari kai ya danne ka da Allah da Allah ku saurara ku ji da Allah zaki me ya aje me ya da ajiya to amma kun san wani abu zaki bai ci abinci sai nama ba irin kana da duk abin da ka samu za ka karmatsa ba dambu ka tura dan wake da mai da yaji a hada shi da kan barawo ka tura masa da taushe da tantakwashi da man shanu a kwance ka tura dan gauda ka tura tuwon bula ka tura kosai dan gauda eh wai naka dana to shi zaki bai cin abinci sai nama ku sa abin da zai ba baku sha'awa kuma shi naman bai cin wanda ya kwana zaki baya cin naman da ya kwana shi nama sai fresh sai me sai fresh ba kaman kai bane da zaka sayo nama kilo biyu ka zo kai ta zarewa amarya ido kana na san halin ku mata in kun ga abu baje-baje sai ku kuna wasa da shi ba za a yi tattali ba billahi lazi sai ya kai karshen wata kowa a gidan nan yanka biyu ni da na kawo yanka biyar biyar to wanda mai dama daman kenan ana raba shi ne za a sa a firis a samo kalkuleto ana lissafawa har karshen wata talaka ka a Najeriya ya manta ma da yake cin dama yi wani talaka haƙorinsa har ya yi dabi da zai cije ka sai an maka allura tetanus bawan Allah ya Allah duk wanda ya cuci talakan Najeriya Allah kada ka bashi duk wanda ya zalunci talakan Najeriya Allah kada ka bashi Allah ka saka wa talakan Najeriya to shi zaki bai cin abinci sai fresh bai da gona bai da account shi bai da rumbu shi ba ciyaman ba ba advisor ba ba kansila ba ba komi ba ba baduku ba ba tela ba ba amma a kowace rana Allah sai ya ba shi nama fresh da zai ce ƙoshi la ta hamilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah shi yake ciyar da wayannan dabbobi sannan shi yake ciyar da ku wani zai ce to ai tsuntsaye ba sa dadewa a duniya ba kamar mu bane ya gaya maka bincike da malaman kimiyya suka yi sun gano akwai wasu tsuntsaye da suke tasowa tun daga ƙasar China da rani in sun taso daga ƙasar China za su taso non stop sai sun shigo Afirka a nan za su yi rani idan damuna ta zo su sake U-turn su sake komawa ƙasar China duk shekara sai su zo sun jira ni lissafin da aka yi tsuntsayen suka yi shekara tamanin a duniya amma yunwa ba za ta kashe su ba ba su da komi kullum sai Allah ya ba su abin da za su ci da labarin tambaye ku akwai tsuntsun da ya sallah ba yau kai ba akwai wanda ya zahar akwai wanda ya la'asar akwai wanda ya magariba akwai wanda ya isha akwai tsuntsu mahaddacin ƙur'ani kenan da mu da tsuntsaye suwa suka fi cancanta Allah ya tausaya musu mu ne muka fi su cancanta mu muka fi su cancanta amma an riga an ɗauke zuciyarka daga Allah an ɗan ta da wani ka kasa sana'a ka kasa neman aikin yi ka kasa neman na kanka kana jira sai wani ya yi shi ko bai shirya ba kuma bai yi niyya ba ko ba ran da zai yi kuma an raba ka da Allah wai sai ga yanzu waɗanda suka zuga matasan wai sai suna magana to lalle lamarin nan yanzu ya kai inda ya kai sai a koma wa Allah ban gane sai a koma wa Allah ba tun yaushe muka ce maka koma wa Allah wai barin tambaye ku annabi bai san nan gaba za a samu azzaluman shugabanni ba ne ya yi mana magana ya ba mu labari ko bai ba mu labari ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kamin kiyama ta tsaya za ku yi shugabanni 'yan babakere and handamization 'yan hadama su kwashe dukiyarku su gijin tausayinku in kun yi magana su dake ku ko su kulle ku annabi ce kamin kiyama ta tsaya sai an samu irin wayannan shugabanni sabai suka ce ya rasulullah idan muka riski wayannan shugabanni azzalumai da suka kwashe kuɗin mu suke zaluntar mu ya rasulullah mu yi fito na fito da su mu fito mu yaƙe su mu yi fito na fito da su mu musu tawaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a kar ku yadda ku yi wannan ba maslaha a ciki ba me ba maslaha a ciki ya za mu ya rasulullah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kun samu irin wannan shugabanni haƙƙinsu da Allah ya ce ku yi musu da'a ku yi musu da'a kar ku bijire musu domin har zaluncin nasu ya fi sauƙi akan ba shugaban a yi shekara arba'in shugaba a zalumi na zalunta al'umma ya fi sauƙi da alheri fiye da a kwana ɗaya ba shugaba da labarin tambaye ku ku ɗauki jihar kano a yi shugabanni iri-iri kuna ji shugabannin ba su cuci talakawan kano ba sun zazzalice su ko zazzalice su ba amma da ake haƙuri akalla karo tana zaune lafiya ko ba ta zaune lafiya yanzu da aka yi zanga-zanga ta rana ɗaya kawai ta ranar farko ya zama ranar ba doka da oda ba shugaban da ake wa biyayya ba shugaba a ranar jama'ar da aka kashe da dukiyar da aka lalata ta ninninka wacce aka lalata da wacce mutanen da aka kashe a rayuwar waɗancan shugabannin a zaluman matsalar da aka samu ta kwana ɗaya ta fi matsalar da aka samu shekaru idan aka ce ba shugaba gaba daya ko da a zalumin shugaban ne to ranar ne za a ga bala'i sanda aka samu anaki kowa ya abin da ya ga dama ba shugaba wallahi ƙara shugaba a zalumi. ya shekara arba'in yana ta jama'a hatsarin bai kai rana ɗaya ba shugaba ba da minar da ba shugaban nan za a yi rayuwa mai ƙarfi ya cinye mara ƙarfi ne yanzu a rana ɗaya a kano mutanen da suka yi shekara sama da talatin suna neman arziki wani shekara arba'in yana da mata da 'ya'ya da 'yan uwa da jikoki da yara da yake taimakawa da sirikai rana ɗaya aka mai da shi talakawa ya san iyakarsu an rage musiba ko an ƙara musiba an rage bala'i ko an ƙara bala'i na ji an balla dukiyar gwamnati an lalata shi ma kuskure ne domin an zo za a gyara kudin suwa za a ƙara kwashewa a gyara lokacin da ya ma kuka ba su chance ne su ƙara sata kun lalata dukiyar miliyan goma idan an gama an natsu sai a ce to za a yi gyara sai a samu shirgegen barawa sai a ba shi gyaran dukiyar nan ta miliyan goma sai a ba da kwangilar miliyan ɗari biyu da hamsin ko ƙara buɗa musu ƙofar zalunci ko ba ƙara buɗa musu ba to balle talaka da bai ji ba bai gani ba menene hujja a je a fasa da bi duke su wai ganima ce ganimar wa Gani marwa? ba wanda aka bari ana ran mamalar sa'idu adaran da ke jawo Sheikh Ja'far Mahmud Adam Karo baki har Allah ya masa rasuwa kun gane adaran ko shi yake ja masa baki yana da wani shirgegen shago kusan mu malaman suna suna da sana'a suna da aikin yi ba yin zaman banza yin zaman kashe wando bane yana da shirgegen shago yana sai da irin kayayyakin da ake cewa islamic medicine shago a cike sai ga yin zanga-zanga suna zuwa suka ce dole mu kwato yanci a kwato yanci a balla a balla kawai aka balla shago shago na cike dan karam da kaya wallahi banda katakon kanta babu abin da aka bari a shago kun gani ko ba gani ba da habbatu sauda da zuma yan masa da zaitun da nana da ƙyaƙƙar hindi da <laughs> hurma, ba abin da ba kwashi a shagon ba sai da aka yi wa shagon tas aka wuce gaba me ya kawo rashin shugabanci na kwana ɗaya dip infotech incubation center da take kano cibiyoyi ne aka yi na koyar da fasahar zamani ƙarƙashin NCC duk Najeriya guda biyar aka yi North West gaba ɗaya guda ɗaya aka yi a Kano ita za ta yi sabin Kano Jigawa Sokoto Zamfara Kebbi Katsina Kaduna Niger duka wannan cibiya guda ɗaya ita aka dogara da ita an kammala ana maganar za a bude ta a cikin wata biyu ko wata uku masu zuwa an kashe kuɗi sama da biliyan goma sha wani abu a wuri ba miliyan ba biliyan idan aka buɗe ta za ta sama wa matasa sama da dubu goma sha wani abu aiki yi za ta samar da kuɗin rabaro na shiga abinda bai kasa naira miliyan ɗari uku ba a kowane wata matasan wayannan jihohin su za su ci moriyarsa masu zanga-zanga suka zo aka balla duk kwamfutoci da na'urorin da aka sa sai da aka kwashe su gaba daya sannan aka hakujeru sannan aka banka wani sashi na ta wuta yanzu duk na matasan da za su koya an ja musu asara a rana daya wataƙila kai ma da kana cikin da za su je wannan santar su koya zanga-zanga ta samar da aikin yi ko ta raba mutane da aikin yi a Gombe akwai wani kamfani na motoci da suke safara daga Gombe zuwa Jos sai kaga irin motocin da suke da shi talakawa ne suke shiga motocin ana musu sauki masu zanga-zanga suka zo motocin kamfanin nan a jere gaba ɗaya suka banka musu wuta da suka kore su gaba ɗaya da Allah direbobin da ke tuka motocin nan da ma'aikatan da ke aiki a wurin yanzu duk suna nan sun koma gida ba aikin yi ga mata ga 'ya'ya an ƙara jefa jama'a cikin bala'i ko an ciro jama'a daga bala'i wannan duk ƙarami ne matasa nawa suka mutu matasa nawa jami'an tsaro suka kashe matasa nawa aka harbi matasa nawa yanzu matashin da aka harbe ya kai shekara goma sha biyar sha bakwai ashirin ashirin da wani abu lokacin da zai taimaki uwarsa ya taimaki ubansa an zo an kashe shi an jefa ubansa da uwarsa da gidansu cikin bala'i ko ba jefa su ba kuna jin akwai da uwarsa za ta manta in tana da hawan jini hawan jini yana iya tashi ita ma ta mutu an kara bala'i ko ba ƙara bala'i ba to me aka warware banda bala'in da aka kara ribar me aka samu kuma 'yan siyasa ne da wasu malamai da ke cikin frustration su gani suke yi idan ƙasa ta yamutse suna da riba duk su da kuma sun da yanzu suna janyewa suna nuna ba su bane duk 'yan siyasa nan da suka ziga matasanmu da malaman da suka shiga ciki aka ziga matasan akwai malamin da ya fito da za a zanga-zangar ba ku an samu ba su 'yan siyasan sun fito malaman 'ya'yansu sun fito 'yan siyasan 'ya'yansu sun fito don me kun ki fitowa kun ki bari 'ya'yanku amma kun zuga 'ya'yan talakawa an kakkashe su a banza da wofi kun zo kuna magagadun banza da wofi daga baya ba cin da al'umma ba ne alhali da kun nuna musu duk wanda ya ce ba haka za a yi ba sayan shi aka yi kuɗi aka bashi ba malamin Allah bane ku kaɗai ne malaman Allah ba malamin Allah bane ku kaɗai ne 'yan siyasar Allah kuka zuga matasa kuka jefa masu cikin musiba da bala'i wasu na asibiti kun dawo yanzu ba ruwanku da su kuna can kuna fama da 'ya'yanku da matanku kuna kwance a gidajenku kuna shan AC kuna shan shayi kuna fasa kwai kun tura 'ya'yan talakawa an kashe su kun jefa su a cikin musiba kana jin ko ka sha a duniya Allah zai bar wannan zalunci Allah zai bar wannan zalunci kuna jin da kai ma dan zaka mana sharri an sai wannan zai hana mu fada wa al'umma mu gaskiya muna goyon abin da gwamnati bayan abin da gwamnati take yi Allah ka shaida ba ma goyon bayan zalunci da ake wa talakawan Najeriya Allah ka shaida Allah ka shaida ba ma goyon baya Allah ka shaida ba ma goyon baya Allah ka shaida ba ma goyon baya amma dan ba da goyon baya kuma sai in zuga ku ku fada cikin wani bala'in da ba zan iya finta ku ba na muku adalci da ya kamata malaman nan da suka rinka zuga abun mu gan su a sahun gaba ko da yamma mu gani ba yanzu yanzu suka fita suna caye eh, ba a fahimce mu bane dama mu matasa mun ce muku idan za ku yi ku yi peaceful peacefully peacefully ƙarya kake munafikin Allah yaya zaka ka ce birnin Kano matasa su fito zugar matasa su ratsa gari a yi shi fisibili baka san akwai barayi ba baka san akwai yan daba ba baka san akwai masu zaman banza ba waɗanda za su zo su ciki shiga ko matasan na da kyakkyawan niyya su yi amfani da wannan dama, su cutar da al'umma wace irin kwakwalwa kake da ita da zaka ce baka gano wannan batun da farko wace irin kwakwalwa wace irin kai wani virus ne ya yi corrupting din memory naka Ku saurara ku ji. Magana ɗaya ne su ake araba ku da maluma. Wallahi aka raba ku da maluma ko halaka. Matasa! Ana raba ku da maluka maluma addini ya halakar da ku. da Allah bari in tambaye ku matasan nan da suke ta zagin maluma suka ce maluma munafukai ne suka ce saye maluma aka yi suka je suka shiga aka kashe su da aka kashe tun suwa aka kira suka yi musu sallar jana'iza suwa aka kira suka musu sallar jana'iza me yasa ba a kira shugaban jami'a ba me yasa ba a kira Umar leader ba wannan bai sa malaman su yi fushi ba duk inda aka kashe mana matasa waɗannan malaman su suka je suka tsaya suka sallaci gawarsu suka kuma nema musu gafara a wajen ubangiji da haka za a zo raba ku da malamai za ku bari a raba ku da malaman da ke tarbiyar ku addini ba ku ansa ba za ku ba su duk wanda ya yi wa Allah alƙawari ba wanda ya sai raba shi da malamin da ke koya masa addini daga hannu ya ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar mai kyamara haska saboda matsiyatan nan su ga me yake faruwa ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar akbar ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku saurara ku saurara idan kuna tsammanin malamai ba za su haskawa matasa su shiryar da al'umma ba idan siyasa ta zo to kun zama mahaukata wallahi ba ai komi ba yanzu aka fara yanzu aka me aka fara nan gaba ba ma wai maganar malamai wai su haska wai su haska cewa wai ku zaɓi dan takara kaza ba nan gaba malamin zamu tsaida duk abin da zai faru sai zai faru a Najeriya babu da su babu da malaman da za su rike kujerar shugaban kasa ba mu da malaman da za su iya zama vice president ba malaman da za su iya zama gwamnoni a Najeriya Pastor ya zama vice president a Najeriya ko bai zama ba Pastor ya zama gwamna ko bai zama ba Pastor ya zama sanata ko bai zama ba Pastor ya zama dan majalisar tarayya ko bai zama ba malaman addini akwai farfesoshi ko babu akwai doktoci ko babu akwai dakatira ko babu akwai yan boko hadda boko ko babu abin da suke jin tsoro kenan kuma sai an yi wurin wani Allah bari tambaye ku da kuke zagin malamai kuna cewa su suka kawo muku tinubu da Allah bari tambaye ku tinubu jam'iyyar kungiyar zana ce ta zai da shi fitiyanu jama'atu nasarar islam mss munazzama nahaba nahaba A'a. duk ƙungiyoyin addini a wace ƙungiya tinubu ya tsaya a ina da ya tashi tsayawa ya je tsaya a jam'iyyar siyasa wace jam'iyya a teku abubakar da zai tsaya takara a izana ya tsaya a jama'atu a buri a wace jami'a ya je tsaya kwankwasa da ya tashi tsayawa a izala ya tsaya a jama'atu a islahuddin a ina ya je tsaya a jami'a ya jami'ar fifi to don me ba ku zagi jam'iyyun da suka tsaye da su takara ba sai malaman addini da sanda za a tsaye da 'yan takara ba wanda ya shawarce su mene da ana kasu da wannan wane ne shugaban jami'ar apc sanda aka tsaye da abdullahi adamu waye dan jihar nasarawa shi ne shugaban jami'ar sanda aka tsaye da shi duk masu surutu nan da 'yan siyasa nan kun ji sun zage shi sun ce ya tsaye da sai wa aka zaga sai malamai akwai wanda ya zagi jami'ar da ta tsaye da atiku akwai wanda ya zagi jami'ar da ta tsaye da kwankwaso sai wa za a zaga wai da za a tsaye da tunubu ina aka je ba abuja ba a yi gunsu kwaya ba da aka yi convention ba aka je da delegate da za a tsaye da atiku shi ma can aka je da delegate delegate ɗin daga ina aka ɗaya masu daga jihohin Najeriya gaba daya ko an ba su dala ko ba ba su ba jita jita ce an ba su dala dukkan su na jam'iyyu ne ko ba ba su ba akalla APC da PDP a wacce bata ba da dala ba sun bada ko ba su bada ba kun suka tsaye da yan takara kun ji wanda ya zage su ya ce sun jawo mana musiba sun tsaye da dan takara a dalaga din akwai malamai ina ciki balala yana ciki ana yana ciki sare hajin gire yana ciki shai bayan rubuci yana ciki su wane ne delegate aka ba su dala suka tsaida kun ji wani ya zagi delegate tun da aka fara rigimar nan sai ba wanda bai ji ba bai gani ba bai san yaushe aka yi ba bai san ya aka yi aka yi ba ta ina aka bi aka haihu a ragiya bai sani ba amma wai saboda kawai malamai ake jin haushi su ake so ya take kuri yake ba su ba za su kara faɗa ba sun ƙara ba dai dai dai idan malamai ma sun yi kira sun ce a zaɓi wane in malamin izala ya kira ya ce a zaɓi wane da suwa yake magana da ya yi izala ko shi wancan da shi yake da wa nake suwa ne yayin zalan kun yi suwa yayin zalan kuna jin haushin mu saboda mun ce ku zaba kenan waɗanda muka bayo umarnin suna tare da mu ko ba sa tare da mu gobe ma in mun faɗa za ku yi ko ba za ku yi ba wanda yayi wa Allah alƙawari zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kai Da ba sauraron malaman sauraron mu kake ba yi dama ba tare da mu kake ba in eh, mun bada umarnin ma ba bi kake ba ba ta kai ake bi ba dan me zaka zo ka zarge ka ce na sa ba ka cikin wayanda na sa'i. yi suwa na kira jama'a ta waɗanda ke tare da ni idan ɗan banza ma yana da hurumin da zai ce wani zan zaɓa kuma masu so na su zaɓe shi kai ƴan wasan kwaikwayon nan gaba ɗaya ba su fito kafafen yada labarai ba wanda ya ce to ni dai wane nake so dan takarar shugaban kasa dukkan na ina kira zuwa gare ku zo ku zabe shi ba haka kai ba mu ma ba cewa muka yi ga wanda muke so ba idan ma mun faɗa muka ce kuma mabiyan mu ku goyi bayan mu to waye zage su su da suka irin wanda muka yi sai wa dan saboda me bismillah ga fili ga mai doki bari mu ci gaba da karawa inda inda raban zaka mutu da ciwon zuciya zaka mutu da ciwon zuciya domin Allah ba zai fasa yin abin da ya shirya ba ana ramma Allah ya ce wa mabikum bikum min ni'matin fa minallahi wa mabikum رحمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون الله يسير بكم من نعمته duk wata ni'ima da kowa kun samu ka samu lafiya Allah ka ba mu lafiya mun gode ko ka samu sutura Allah ka ba mu sutura Allah mun gode kuka samu muhallin da za ku zauna da iyalanku Allah ka ba mu mun gode kai sabuwar amarya ga uwar gida ga tsakar gida ga turakar gida ga ƙuryar gida ga ga Allah mun gode ka rufa mana asiri Allah mun gode ka ba mu motar shiga Allah mun gode ka ba mu yaya Allah mun yi mai ka ba mu abinci Allah mun yi mai wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk sanda ko ga Allah ya kawo ni'ima arziki ya yalwata wadata ta ratsa jama'a Allah ya ce fa min Allah daga wajen Allah ne matsalar ba wane ya tafi wane ya dawo bane ba ita ce matsalar a ah, sanda Goodluck Ebele Jonathan yana shugaban kasar Najeriya gani muke yin bai bandar in bai sauka kan kujerar ba kiyama tsayawa za saboda yan Najeriya mun shiga me bala'i da damuwa muna ganin ya tafi matsalar ta warware ya tafi sai wa ya zo Buhari bai zai da musulun ba amma dai Buhari ya zo Buhari eh, lazi na musulma lahu ran da buhari ya ci zaɓe dukkan taron mu nan kowa gani yake matsalar najeriya ta ƙare ƙarya nake yi yan shekara hudu bata ƙare ba sai dai ta ƙaru muka ce mu ba da uzuri jama'a mu ba da uzuri ya yi rashin lafiya ya gaji tirejare ba kome. a sake shiga shekara hudu ta gaba aka sake nausawa shekara hudu ta gaba ita ma ta ƙare matsalar ta ƙare ta ƙaru ko bata ƙaru ba ya zama da damuwar mu Allah ya kawo ni sai Allah ya kawo tinubu shi da musulmi ya zo da ba ya zo da musulmi ya zo musulmi musulmi da musulmi ya zo muka ce matsala ta kare wancan watakila saboda bai zo da musulmi ba ne matsalar ta kare ta karu ko bata karu ba wai har yanzu ku gane matsalar ba ta wane ya tafi wane ya zo ba wallahi a wannan satin nake magana da wani babba a Najeriya ko ba ɗan jam'iyyar APC ba ɗan jam'iyyar PDP yake ce mun mala yace yace duk surutu da kake ji muna yi ne yace yace wallahi mun san bala'in da Najeriya nan ta shiga kowane ne ma ke kan kujerar yanayin ƙasar da yanayin da aka samu ƙasar da inda aka tankara sai an shiga wannan musiba matsalar ba ta wani ya tafi bane wani ya zo ba ita bace da ita ce da wancan ya tafi wannan ya zo matsalar sai ta kare a an samu sabanin hannu ne shi ma ya tafi wani ya zo sai ta kare yanzu kana tunanin in ya tafi wani ya zo za ta kare kana yaudara kanka ba anan matsalar take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah ya ce iza masa kuma durru amma idan durru ta shafe ku menene durru talauci menene durru karancin abinci menene durru tsada kayayyaki menene durru ba magani a asibiti ga ciwo menene durru kidnappers menene durru yan kwanta kwanta menene durru yan dashi dashi menene durru boko haram menene durru rufe boda menene guru tsadan man fetur menene guru tsadan wutar lantarki menene guru guru guru guru guru tashin farashin dala naira ta yi a dunguwar sallar bage Allah ya ce idan wannan ya shafe ku inda kuna da hankali tun da ne wancan shi ke bada ni'ima Allah nan to kuma fa ilaihi taj'aruna shine za ku rinka daga murya kuna roƙo kuna Allah ka fitar mu daga halin da muke ciki mu da muka shiga burru maimakon mu koma zuwa wajen Allah sai muka ce Allah ba shi ne zai fitar mu ba abin da zai fitar mu zanga zanga matasa kowa ya fito ah matashi bai da aikin yi bai da abin da zai ci yau ka ce zanga zanga ta kwana goma idan kake so ya samu abincin ba a balle shago mutane ba ina zai samu abincin bai balle sola ba ina zai samu abincin bai shiga sito ba ba ma ni shi yafi babu tausayi ba a gari irin Kano a gari irin Kano wai aka zo aka samu masallaci da Allah masallaci ɗakin tudubu ne ɗakin gwamnan jihar Kano ne abba gida gida ɗakin waye wa'adar masajida وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسلاتي لا لا أكي وايدي amma yan zanga-zanga da suka dira masallaci inna lillahi wa inna ilaihi kai kan kasan ba sai an gaya maka cewa akwai kwaya a cikin harkar nan eh, kofar masallaci an balle windon masallaci an balle wani ma da diga ya zo zai bambali tayal. fankokin masallaci an balle kafir kafir na masallaci an balle makirfon an balle eh, biga komi burbaya an kwashe wani da ya shigo ya sai ce da komi da komi an kwashe aka ce sauran makara ya ce to ashe da sauki ni ma dai ba sa gaba dai ba sai ya shunguri makara ya ce to wannan shehi ya bari in wuce ne sai kawai ya shunguri makara ne makara bakara an kona asibitoci yanzu ka zo ka kona asibiti masu rayuwa ciki yanzu. su an kona hotel hotel mallakan mutane mutum nawa ne a ciki malama suka ce mu koma zuwa ga Allah 'yan siyasa mai yaudara suka yaudari matasa daban-daban da ke da ra'ayinsu suka yaudari matasa wani ma cewa yake zamanin da ake ciki yanzu yanzu zanga-zanga ba ma wai ta halatta ne kawai ba zanga-zanga ma wajibi ne wajibi ce kuma bai fito ba da ake zanga-zanga ana gabar ta malar to kai na wajibta ka ta faɗi a kanka ƴaƴansa ba wanda ya fito an yaudar jama'a ko ba da talakawa ba Allah mun gode maka baka kunyata malaman sunna ba Allah mun gode maka baka kunyata mu ba abinda muka faɗa muka hango ita kofira firasatal mu'mini fa innahu yara bi nurillah maza Allah ya ce ku ji tsoron hasashen mai imani domin yana gani da hasken ubangiji itaku firasatul mu'min har maganganun da malamai suka yi akan hadisi suka ce maganar ma'anarta tana da kyau ma'anarta tana da me tana da kyau har da maganganun da suka yi ya ku matasa ku sani arziki a wajen wa yake yanzu kokari ake a cusa gaba tsakanin talakawa da mawadata ya zama dan Neja Delta ya zo Abuja dan Neja Delta da ya zo Abuja da ya zo wani katafaren gini hawa goma sha bakwai da shi da abokin sun taba shi ce our oil money this is our oil money our oil money in ya ga wata shiyar mota ta wuce our oil money yanzu yau talaka da ya ga mota ta wuce sai ce kaga barayin nan da ya wuce ya katon gida ce kaga barayin nan abinda suka cusa masa kenan sun raba shi da ma sun raba shi da Allah ana ramma Allahu yarsudur rizqa ko lokaci ne الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله أكبر الله أكبر الله كذنب نيجيريا لافيا Allah ka zo da Najeriya lafiya Allah ka shirye mana da matasanmu Allah ka shirye mana da matasanmu ya Allah ka bari 'yan siyasa su yaudari matasanmu ya Allah ka bari mugaye su misleading matasanmu Allah ka dawo mana da matasan mu akan hanya Allah ka bude musu kofofin arzikinsa Allah ka bude musu kofofin arzikinka Allah ka bude musu kofofin arzikinka Allah ka sa albarka a cikin sana'o'insu Allah ka sa albarka a cikin karatunsu Allah ka sa albarka a cikin iliminsu Allah ka sa albarka a cikin kasuwancinsu Allah ka sa albarka a cikin aikace-aikacensu Allah ka sa albarka a noman manomanmu Allah ka sa albarka a kasuwancin 'yan kasuwanmu Allah ka sa albarka a siyasar 'yan siyasar mu Allah ka sa albarka a aikin gwamnatin ma'aikatanmu Allah ka sa albarka a zaman auren matanmu Allah ka sa albarka a rayuwar mazajenmu Allah ka sa albarka a rayuwar ƴaƴanmu. Allah ka sa albarka a rayuwar malamanmu Allah ka tsare mana malamanmu Allah ka tsare malamanmu Allah ka ba su kariya duk inda suka je ka dawo da su lafiya Allah ka ƙara ba su dauriya da juriya Allah ka ba su ƙarfi isar da saƙonka Allah ka ba su ƙarfi ikon isar da saƙonka Allah ka ba su damar faɗin gaskiya ko ka kan ta fada Allah ka ba su dama faɗin gaskiya ko kan ta fada mai girma tunibu muna maka wa'azi ka ji tsoron Allah shugaban ƙasar Najeriya muna maka wa'azi ka ji tsoron Allah Kashin muna maka wa'azi ka ji tsoron Allah idan kiyama ta tsaya sai Allah ya tsaye da ku gabansa ya tambaye ku akan talakawan Najeriya ministocin Najeriya ku ji tsoron Allah kuka zalunci talakawan Najeriya Allah sai ya tsaye da ku a gabansa ya muku hisabi sanatocin Najeriya ku ji tsoron Allah Allah zai tsaye da ku a gabansa ya muku hisabi in kuka cuci talakawan Najeriya yan majalisun Najeriya ku ji tsoron Allah ma'aikatan gwamnati ku ji tsoron Allah duk wanda aka cutar da wannan al'umma da shi Allah ba zai bashe zauna lafiya ba maluma ku ji tsoron Allah aka hada kai da ku aka zalunci wannan al'umma Allah ba zai bar ku ba ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah gwamnoninmu na Najeriya da ake tura muku haƙoƙin talakawa ku ji tsoron Allah ku tsaya ku yi masu aiki tsakani da Allah ku ba su dukiyarsu da aka dankata ta hannunku ku su aiki da dukiyarsu idan kuka sace dukiyarsu kuka ɗauka za ku ji daɗi da iyalanku idan Najeriya ta watsa ina za ku zo da ku ji daɗi ina za ku shiga ku ji daɗi wannan ita ce ƙasarmu babu da wata ƙasa sai ita 'yan sandanmu na Najeriya ku ji tsoron Allah duk wanda ya amfani da damasa ya kashe mana yara babu haƙƙi Allah sai ya masa hisabi a ranar tashin alƙiyama sojojin Najeriya ku ji tsoron Allah Allah muna roƙo ka ƙarfafa zuciyarsu su ci gaba da yaƙi da 'yan ta'addan da suka damu al'umma ana gwada mana cewa lokaci yayi ai ta wa'azi sai gari ya waye hatta badala ilfazar? matasa kun shirya duk wanda ya shirya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga wani goro ce har da tsawo Allahu akbar to nan gudun za mu tsaya ba za mu kwana sai gari ya waye ba tunda dai mu ba yan maulidi bane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah